Duban ɗalibai da mazauna birnin Yamai wasu a ƙafa wasu a kan ababen hawa suka yi wa marigayi Mala Bagale rakiya zuwa makwancinsa na ƙarshe bayan an ɗauko gawarsa daga babbar asibiti Hopital National zuwa makabartar Yantala. A wannan hantsi na Litinin duk wanda ka gani cikin waɗanda suka halarci wannan jana'iza a fili akan gane ɓacin rai a huskokinsu. ga sakatare janar na kungiyar usn usaini sambo e eh, yan makarantar nijar duka gaba ɗaya wanda ke cikin babbar jiha tanya mai da jama'a duka na ƙasa yau suna cikin takaici a cikin kunci mun zo mun kawo aminin mu wurin kwance shi muna fata ga allah mai girma a ce ya huta lahiya bakin gobe za mu ta mu aje eh, takarda ta jerin gwano nan zuwa kwanaki masu zakuwa saboda mu tambaya da shugaban kasa. shi kai aziyar shi ga uwaye wanda suka rasa ɗanɗan nasu kuma muka ce shi yi da mandan eskiz bisa abin da ya samu. Jin takaici akan abin da ya sami wannan ɗalibi a yayin da jami'an tsaro suka kai samame jami'ar Abdulmumuni a makon jiya da sunan murkushe tarzoma ya sa shugabannin kungiyar ɗalibai ta USN ficewa daga zauren taron sulhu da ya haɗa su da mambobin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Birjira Fini da sa idan shugabannin addinai da na hukumar kare hakkin ɗan Adam sai NDH a da dare. jim kaɗan bayan fitowarsu daga ɗakin taron ga abin da nasiru munkaila na ƙungiyar ɗalibai ke cewa wannan minista ben omar da shi da ya ba da hanya a like university nan ya mai da na maradi hawa na abubuwa sun ka faru da shi da kalla mutari wanda ya ba abun ga jami'an tsaro da su yi wannan aikin a sha su biyun ilfoki a hidda su da matsayin da suke da shi cin kasan ga tun da su yi ma kasa ga aikin asha su yi ma kasa ga abun da kowane ɗan kasa bai iya mantawa kawo wannan mutum a zamar da shi gaba da mu a ce muna mu tattauna da shi ganin muce ba a jigamar da mu ganin muce ba a jigamar da wannan abokin namu wanda an ka kashe tunda a namu gani ba ta yi wa a kashe ma da kuma wanda ya kashe shi ko wanda akwai hannun shi cin kashe shi a zo a zamar da shi gaban ku a ce a ku tattauna da shi Prime Minister Niger Birjira Fini wanne a shekaran jiya Asabar shugaban kasa ya dora wa nauyin tantaunawa da ɗalibai domin kawo karshen wannan kikikaka na ganin ficewar shugabannin kungiyar ta USN ba za ta hana a gane juna ba a nan gaba ka san sai a hankali sai ana sannu sannu za a samu a daidai a baya bayan nan hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar dakatar da wasu jami'an tsaro uku da aka kama da laifin azabtar da wani ɗalibin da suka kama a zanga-zangar goma ga watan Afrilu. Sai dai ɗalibai da ɗaukacin jama'ar Nijar na buƙatar hukumomi su ƙara faɗaɗa irin wannan hukunci akan dukkan waɗanda suka yi ta dukan ɗalibai a yayin wannan tarzoma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.